Mrs. Adeoshun ta bayyana cewa gwamnatin ta bullo da wannan sabon shiri ne na tonan siliri ga duk wani ko da ke shirya wata ɓullalliya musamman domin karfafa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya karkashin shugabancin Muhammadu Buhari ta sanya a gaba. Ta ce shirin na da zumar bayar da kwarin gwiwa ga mutanen ƙasar nan da ke da bayanan almundahana ko wani aikata ba daidai ba da niyyar yin makarkashiya ga gwamnati ko al'ummar ƙasar nan domin fallasa su ga al'umma da ce nan ba da jimawa ba za a samar da doka kan wannan sabon shiri inda tuni majalisar dokoki ta yi nisa domin samar da doka kemi a oshin ta kara da cewa ƙarƙashin wannan doka za a samar da cikakkiyar kariya ga duk wani ko wata da ya kwarmata wata almundahana ko kuma kyautar jinjina ga duk wani mutumin da ya rasa aikinsa a dalilin kwarmata bayanan makarkashiya da ya bayar ministan bugu da ƙari ta ƙara cewa gwamnatin ta ɗauki matakan da suka dace domin ɓoye bayanan ko sunayen wani wanda ya yi wannan tonan silili daga nan sai ta ƙara da cewa majalisar tarayya ta amince da ba da kaso biyar cikin ɗari da duk wata dukiya da aka kwarmata wurarta. jami'an gwamnati ko duk wani ɗan ƙasa na gari zai iya fallasa duk wannan bayanai ne ta hanyar yanar gizo ko aikawa da saƙon imel ko kuma buga waya da shi ma yake nashi bayanin ministan makamashi gidaje da kuma ayyuka babatunde raji fashola ya bayyana cewa majalisar ta amince da ci gaba da aiki a gadar onitsha inda ya ce aikin zai zama na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnati da kuma ɓangarori masu zaman kansu ta ya ƙara cewa majalisar ta kuma amince da gyara gadar tambara wadda ta zaizaye da ke kan hanyar kano zuwa kaduna daga fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya abuja hassan umar faruk labaran libati